A ƙasar niger kotun shari'ar yara da ƙungiyoyi masu zaman kansu don kare inkin yara balle ma wa'anda an ka take inkinsu. Mu saurare Sidiku Musa Shirin doka na farko mai kare 'yancin yara shine kundin tsarin mulkin ƙasa da ya ba da shaidar 'yanci ga babba haka ga yaro. Akwai siyasar ƙasa ga batun kare yara da ke daidaita dukkan ababuwan da suka dangantu da kariyar yara. Akwai tsarin siyasa majalisar ƙasa ga kariya shari'ar yara matasa wannan ta fuskar ƙasa ne ta fuskar tsakanin yankin ƙasashe akwai usular nafiyar afirka ga batun yanci da samun kyaukyawar rayuwa ta yara ta fuskar ƙasa da ƙasa kuma akwai yarjejeniyar ƙasashen duniya ga batun yancin yara wadda ke ɗauke da shika-shikan sharuɗan da aka ƙara wa'anne inki ne yara ke da su akwai abin da muke cema muhimman ƙa'idodi na farko maganar nunawa yara bambanci yaro ta kowace irin kabila ya fito yaren da yake yi ko launin fatar jikinsa ko irin addininsa tun daga aikuwar shi har zuwa ƙasa ga shekara goma sha takwas an ɗauke su yara ne ƙa'ida ta biyu ita ce duk abin da gwamnati ƙananan hukumomi ko masu hannu da shuni za su yi su kula da cin moriyar da yaro ya waje ya samu ma'ana duk wani tsarin da za a aiwatar ya kasance an yi amfani da kulawa da yara ƙa'ida na uku shine girkin kyakkyawar yanayi da yaro zai rayu ya bunƙasa cikin kwanciyar hankali ka'ida ta hudu batun halartar yara duk abin da za a aiwatar ya kasance an dama da su a kan su ne dukkan sauran maganar yancin yara su karataya misali yanci ga tabbatancin shaida akwai yancin samun ilmantarwa yancin samun kiwon lafiya yancin samun ciyarwa da kuma yancin samun kariya don kar a samu yaran da za su fuskanci yarbuwa da ake yi ma kalmar yaran bisa rariya yaran kaza ko kaza droit d'enfant de ceci ou cela. Wane ake tuntuɓa idan an take inkin yara? Sai les juridictions pour mineurs qui sont Harabar kotunan kula da batun yara ake tuntuɓa. Yau akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutuka ga samun 'yancin yara. Akwai ma'aikatun aikin ba da ilimi da horo da ake ce ma Fijik. A cikin kwamin akwai ma'aikatun lamuran da suka shafi jama'a da ma kwamitotin kwamin masu kula da kariya da makamantansu.